wanda ya kamo na safiya na alhamis lafiya yau biyu ga watan rajab hijira a shekara 1443 wanda ya daga uku watan februari miladiya shekara 2022 muna roƙa Allah subhanahu wa ta'ala ya jagoranci mu a cikin wannan zama samu yi katarorin faɗan da kuma ya samu yi yin sauraron karatu wanda zai amfani mu cikin wannan rayuwa Sanar da rayuwa da kenan bayan mutuwa kamar yadda muka sani ba mu gushe ba muna cikin karatu na littafin na aqaid shi'atul ithna ashariya su'alun wa jawab wallafa na malamin nan Sheikh Abdulrahman bin Sa'ad Ash-Shathri hafizahullah ta'ala wanda wannan darasi shine darasi na 33 cikin jirin karatu da muke gabatarwa a cikin wannan littafi mai albarka in ba mu manta ba a cikin karatun wancan sati mun kwana kan tambaya na da shida inda malaika tambaya kamar haka yace hal yaqulu shuyukhu shi'ati bil istinfa'i bid du'a'i bit talamisi war rumuz alace shin maluman shi'a suna cewa idan mutum yi addu'a yayin da yake amfani da wasu layi-layi da wasu rubuce-rubuce waɗanda ba su da ma'ana ko ba a san ma abin da ake nufi da wa'annan rubuce-rubuce ba shi mutum yi addu'a da irin wa'annan yana amfanar da shi kuwa wanda mun ji jawabi har muka ji wani ainihin addu'a suka cewa addu'a ne na Ali da Abi Talib Allah ya kare yarda a garshi wanda karya ne suka danganta mai ta inda suka kawo zan tuka wanda ke ba su da ma'ana ba su da ainihin tushi ba su da asali sa na suka kawo wani ruwaya wanda za a same shi a cikin littafin na alkhisal sani daga cikin wasa'ir shi'a wannan ainihin ruwayan na nan cewa ali dan abi talib ya ce man dalla minkum fi safarin aw khafa ala nafsihi falyunadi ya salihu agithni duk wanda ya ɓace domin daga cikin tambaya akwai wal istigathatu bil majhul neman agaji a wurin wanda ba a san shi ba to ali ɗan abi talib wai shi ya ce duk wanda ke tafiya sai ya ɓace ko ko yana jin tsoron wani abu zai iya cutar da shi falunadi ya tada murya ya kira ya ce ya salihu a gisini ya salihu ka taimaka mini ya salihu ka agaza mini ce fa inna fi ikhwanikum min aljinn jinniyan yusamma salihan wuri daga cikin yan uwanku aljanu akwai wani aljani sunan shi salihu in kun shiga cikin wani hali na tsoro ko kuwa hali na ganin mutum ya ɓace a wuri bai san inda zai bi ma ya fito ba in ya kira wannan aljannin ya taimaka mai a ga wannan shirka ne filin wuri domin allah subhanahu wa ta'ala sai da bayyana hali na mashirkan jiya sun kasance suna haka kafin zuwa annabi muhammad sallallahu Allah ya koro muna bisa ga yawu na aljannu yayin da suke fira bayan sun musulunta suna cewa annahu kana rijalun min al-insi ya'udhuna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa latililin ya kasance a wasu mazaje daga cikin mutane idan sun kai wani wuri suka ji tsoro suna neman kariya daga wasu mazajen aljannu sai wani ya ƙara wa wa'annan aljanun girman kai da bijirewa na wannan abu ne wanda yake filin wuri shirka ne filin wuri kira ne zuwa ga bautan wani kuma bayan allah subhanahu wa ta'ala wanda addini na musulunci yana baran-baran daga barin wa'annan ababen gaba ɗaya amma kuma haka yake a addinin shi'a wasu na ga wannan ne musulunci da in mutum ya yi zai samu dace da kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙon Allah ya muna kariya daga barin bata da tafarki wanda batattu suka riki yau za mu fara karatun kan su'al sabi wal arba'un tambaya na arba'in da bakwai tambaya na arba'in da bakwai malace ma hukumul istikharati bil aslami fil madhhab shi'i Ma ما حكم الاستخارة بالأزلام في المذهب الشيعي منين يكونتنا استخارة استخارة da muka sani baiwa Allah subhanahu wa ta'ala zabi shine ainihin istikhara to istikhara da malam ke zance game da shi ana shine istikhara bil azlam istikhara da kibiyan caca kibiya na caca wanda za a jefa ko a yi wani kuri'a na caca menene hukunci na shi irin wannan lamarin a addinin shi'a ya zama za a yi istikhara amma bil azlami da kibiyan caca an ce kibiyan caca ababa da yawa ne wanda ka tafi wasu wuraren suna da wasu kas da su ake yi a rubuta wasu ababa a kai sai a gama su a cakuɗa sai a ce ka cire ɗaya daga ciki in ka cire abin da ke rubuce kai ka yi istikhara kenan wannan zai gwada abin da ya kamata ka yi a cikin rayuwa wayannan duka suna daga cikin abin da ke nufi da istikhara bil azlam menene hukuncin irin wannan istikharan a mazhabi na yan shi'a jawab jawabi shine mashru'un addinin shi'a ya shar'anta wannan ainihin nau'i na istikhara wannan nau'i na istikhara a addinin shi'a mashru'un shari'an su ya ba da dama su yi kamar da ya tabbata a cikin furu'ul kafi an kanta kafi mujalladi na uku shafi na ɗari da goma sha ɗaya cikin kitabu sala kan hadisi na uku babu sifatul istikhara babi na yadda ake istikhara in mutum ya karanta kafi cikin wannan babin zai ga wannan lamari na istikhara da ake yi bil azlam da ainihin kibiyan caca mala ce iftara sun kago zance su ce istikharatu maulana Amirul mu'minina ali ibn abi talib alayhi salam wa istikhara na majibincin lamarinmu istikhara na shugabanmu Amirul mu'minina shugaba na mu'minai gaba ɗaya ali ɗan abi talib allah ya ƙara yarda a gare shi menene istikharansa wa hiya an tudmara shay'an shine da zaka boye wani abu a zuciyanka wani abu kake son ka aikata amma sai ka boye wannan abin baka bayyana shi wa taktuba hazihi al-istikhara sai ka rubuta wannan istikara da za ka yi wa ta ja'aluha fi rukatain sai ka rubuta su a kan takardu guda biyu ko fatu guda biyu za ka nemi fatu guda biyu ko takardu sai ka rubuta ababen da kake son ka tabbatar amma hakikanin abin da za ka yi ka ɓoye a cikin zuciyarka amma za ka yi rubutu kan takardar wata ja'aluha fi misli albandak sai ka sanya ainihin wannan a ah, abin da ka rubuta a cikin wasu ainihin ƙwayoyi kamar ainihin ƙwayan nan wanda a kamar ƙwaya dai irin abinci dai da ke ƙwaye-ƙwaye da ake amfani da shi ko gada ne ko wani abu makamanci haka suka saka wannan abinci ka ainihin cakuɗa shi wa ya kunu bil mizan kuma za ka sawa abin wani ma'auni ne da za ka ga kiman ga irin abin da kake sai wata da uhuma fi ina in fi hima, bayan ka kare sai ka fidda wannan takardu guda biyu da kai rubutu ko fatun sai ka saka cikin takarda ka sa cikin ruwa wanda ke cikin wani kofi haka za ka sa ruwa cikin kofi shi ka ɗauke wannan takardun ka saka ciki bayan ka saka wa yakunu ala zahari ihdahuma takardu guda biyu ko fatun a bayan ɗaya daga ciki shi ka rubuta if alkai wa fil ukhra a cikin ɗan wai ka sai ka rubuta la alka da kai shi ka saka a cikin ruwa fa ma tala ala wajhi hilma. in ka saka a cikin ruwa wanda ya fara bayyana saman ruwan Faf albihi kai aiki da wannan wala khalifu kada ka saba mai misali kamar mutum ne ke so ya yi aure sai ya ɓoye lamarin auren a zuciyar shi shi nemi takarda sai ya rubuta abin da yake so yi kan takardu guda biyu sai ya rubuta bayan takarda guda if'al kai bayan ɗayan kuma shi rubuta la taf'al kada kai sai ya saka cikin ruwa in ya saka cikin ruwa kafin ya sa cikin ruwan zai nemi wani hasi ko wasu kwayoyi haka sai ya sa ciki ya motsa a ciki sannan ya ciro in ya ciro sai ya saka takardun cikin ruwa sai ya zauna yana jira takardun wanda zai fara bayyana saman ruwan shi cire ya duba wanda ya rubuta akan if alni ta wannan auren za a yi shi in kuma wanda ya bayyana la alni ta wannan auren shi kenan ba za a yi ba wannan istikhara na ali dan abi talib kenan mun san kuma wannan abin aikin bukaye ne masihirta waɗanda ba su da rabu lahira wanda ba su san Allah subhanahu wa ta'ala ba suke yin irin wayannan ababen amma musulmi ba wannan ne istikhara wanda musulunci ya koyar da al'umma na musulmi ba ba wannan ne istikhara wanda aka samo a karantarsuwan na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma wannan zancen ƙarya ne suka dangantawa Ali da Abi Talib cewa istikharatu Amirul mu'minin istikharatu maulana Amirul mu'minin Ali ibn Abi Talib o istikhara na ali kenan baka rukan Allah kuma kai abinda ke ranka irin abinda da arna wani basu ma yadda da samuwa Allah ba subhanahu wa ta'ala suke yin wannan kaga istikhara kenan da ake na kibiyan caca ka mutum zai yi ne kaman balotin ne mutum zai yi wanda ya bayyana shi ne ka dauki shine daidai kuma lamari na addini da rayuwa zaka tafi haka duba littafin nan fathul abwab bayna zawil albab wa bayna rabbil arbab fil istikharat شافنا shafi na أكو فتح الأبواب بين ذوي الألباب وبين رب الأرباب في الاستخارات شافنا داري بيو دا ستين دا أكو أكشيان الباب التاسع عشر في بعد ما رأيته من مشاورة الله في ركعتين في التين والماء نمال من شيئا مسونا ابن طاوس ابن طاوس ya kawo wannan sana a cikin wasa'il shi'a na hurul amili mujalladi na biyar shafi na 127 za a ga wannan kan hadisi na hudu bab istihbab al-istikharati bi ruqa wa kayfiyataha cikin biharul anwar na majalisi mujalladi na a 88 shafi na 238 kan hadisi na hudu babul istikharat bil banadiq za a ga wannan lamarin gaba daya wanda ƙarin tabbatarwa ne cewa ana iya istikara da irin wannan lamari na kibiyan caca sannan shi majalisi ma shi babin ma ne babul istikara ta bil banadik babi na istikara da wasu ƙayoyi kamar gujiya ko wani abu makamancin wannan a sa abinda za a istiharin ciki a motsa sannan sai kawo wannan zancen ya ce istikhara na ali dan abi talib kenan at-ta'liq ga ta'liki kan wannan hazil istikhara wa ghayriha kathir malaci wannan istikhara da muka ji bayanin sa da ire-iren sa masu yawa mukhalifun li Allah ta'ala yana saba wa fadin Allah madaukin sarki wannan nau'i na istikhara yana ainihin sabawa fadin Allah madaukin sarki da yake cewa hurrimat alaikumul maitatu wad damu an haramta muku cin mushe waddam sani da jini jini da ke za a yanka dabba bayan jini ya zubo a aji jini ya zamo wani abu za a yi abinci da shi an haranta muku walahma khinzirin haka ne an haramta muku cin naman alade wama uhilla li ghairillahi bihi da abin da aka yanka ba don Allah ba ko abin da aka yanka aka ambaci wani suna ba sunan Allah ba wal munkhaniqa an haramta muku dabba wadda aka shakuri har ta mutu munkhaniqa an shakuri ta har ta mutu an haramta a ci haka ne wal mawquza da dabban da aka duke ta a sa sanda ana dukan dabba har dabban ta mutu an haramta muku wal mutaraddiya haka ne dabba da yake ta jiro daga sama tana sama kan gida ne ko kan tudu ta faɗo ta mutu an haramta muku cin namanta wannan taiha haka yi dabba da ‘yar uwanta ko ɗan uwanta dabba ya buge ta ya kaure ta da kahun shi har ta mutu ba a yanka ba wa'annan duka an haramta muku wama akala sabo haka ne dabba da su dabbobin nan mafarauta suka ci naman sa suka bar wani to wannan abin da suka ci suka rage an haramta muku ku ci illa ma zakkaitum shi dai wanda tarar da dabban bata mutu ba sai kuka yanka irin yanka na shari'a shi dabba zaki ko da musa ya ci wani bangare daga jikin dabba amma kun tarar da dabban bata mutu ba ko bai mutu ba zai yanka ma zakaitum wa ma zubiha ala nusb haka ne abinda aka yanka wa gumaka an haramta muku ci wa an tastaqsimu bil azlam haka ne an haramta muku rabu da kibiyan caca ga irin wannan istikharan Allah ya haramta duk wani rabu ba a yi da irin wannan hanya na caca Allah subhanahu wata'ala ya haramta muku zalikum fiskuwa ina ababen duk fasikanci ne kowanne daga ciki ka wannan istihar suke gwadawa Allah ya tabbatar cewa fasikanci ne bai dace ba al-yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum yau ni kahure za su gaza za su kasa daga barin yin wani abu domin hana addinin ku yaɗu a duniya fala takshawhum na kada ku ji tsoron su wakhshawni ku ji tsoro na al-yawma akmaltu lakum dinakum yau nake cika muku addinin ku wa atmamtu alaikum ni'mati wa na cika ni'imana akan ku wa raditu lakum al-islam dina na yarda muku musulunci ya zama muku addini faman turra fi mahmasatin ghayra mutajanif al-ism duk wanda bukata ne ya kai shiga tilas ya je ya ci abin da aka haramta ba dan yana son ya saba wa Allah ba fa inna Allah ghafurur rahim lalle ne Allah subhanahu wa ta'ala mai yawan gafara ne mai jin kai ne menene shahida anan Allah ce wa an tastaqsimu bil azlam Allah ya hana kurinka ainihin rabu da kibiyan caca a sa balotin ana rabu za a raba wace abu kaza ga yana za a yi shi a ce za a jefa wani abu in abin ya sauka wuri kaza na wani ne ya sauka wuri kaza kuma na wani ne musulunci ya haramta haka ne a ce za a rubuta wani abu kan takarda a juya a kifa sai a buɗe a ce wani ya ci kuku abu kaza ya kamata a yi abu kaza bai kamata a yi ba Allah subhanahu wa ta'ala ya hana amma addinin shi'a kuma fa sun ce ma shine istikhara wanda Ali ibn Abi Talib Allah ya kara yadda a gare shi ya kawo kuma wannan nau'i na istikharan zamu ga cewa ya khalafa wa istikhara wanda shari'a na musulunci ya koyar da al'umma na musulmi da haka mala ya ce wa mukhalifun lima rawahu ba'du a'immatihim wannan ya khalafawa abinda wasu ma daga cikin limaman yan shi'an kamar da suke da'awa suka ruwaito wasu daga cikin limaman su masu ruwaito wanda za a same shi kuma a cikin littattafansu ana rasulillahi sallallahu alaihi daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu kana yu'allimu sahabati radiyallahu anhum al-istikhara cewa ya sallallahu alaihi kasance yana koyar da sahabbai Allah ya kara yadda a gare su istikhara fil umuri kulliha a cikin lamurra gaba daya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da koyar da sahabbansa istikhara fil umuri kulliha a cikin lamurra gaba daya duk wani abu da yake mutum ya san abu ne mai kima a wurinsa abu ne mai muhimmanci a wurinsa baya suma wannan abin sai bayan istikhara annabi muhammad sallallahu ya kasance yana koyar da sahabbai wannan kama yu allimuhum surata min alquran kamar yadda ke koyar da su sura na alqurani kamar yadda ke koyar da su sura a cikin alqurani haka yake koyar da sahabbai istikhara yaqulu la sallallahu alaihi wasallam na cewa idza amma ahadukum bi amrin idan ɗayan ku himmantu da wani lamari fal falyarka rak'atayn min ghairi farida falyarka rak'atayn min ghairi farida yayi sallah raka'a biyu amma ba farilla ba sallah raka'a biyu ba farilla ba kuma shi ya kokari sallar lokaci da ba a hana yin sallah a ciki ba dare ne ko yini summa liyakul sa'annan sai mai shi ya ce Allahumma inni astakhiruka bi ilmik ya Allah lalle ne ina neman zabinka da ka ina neman ka da ka wa astaqdiruka bi kudurata kuma ina jinjina maka da kuduranka domin kai ne mai iko wa as'aluka min fadlika al'azim ina roƙonka daga cikin falalanka wanda ke mai girma fa innaka taqdir kai ne ke kaddara faruwan abu wala aqdir ni ban da ikon bari abu ya faru wa ta'lam Allah ya kasani wala a'lam ni ban sani ba wa anta allamul ghuyub ya Allah kai ne masanin ababan da suke fake duk wani gaibi Allah kai ka sani Allahumma in kunta ta'lam anna hadha al'amr ya Allah in ka san wannan lamarin da nake son shiga ciki shi ka ambaci sunan wannan lamarin in ka cewa wannan khairul li fi dini alkhairi ne mini a cikin addini na wa ma'ashi da rayuwa na wa akibata amuri sanin da karshen rayuwa na ko karshen lamari na gaba ɗaya faqdirhu li Allah ka kaddari faruwan wannan abin ka kaddare mini samun wannan abin haka yace in kunta ta'lamu anna hadha al-amr in ka san wannan kuma lamarin sharri li shadi ne mini fi dini wa ma'ashi a cikin addini da rayuwa na wa akibata amuri kuma da ƙarshen al'amari na gaba ɗaya fasrifuhu anni ka kau da abin daga bari na wasrifni anhu kuma ka kau da ni daga barin wannan abin kenan ka sa son wannan abin ya fita mini a zuciya waqdir li alkhaira haythu kan Allah ka kaddari mini samun alkhairi duk inda yake summa ardini bihi sa'annan sai ka sa mini son wannan alkhairin summa ardini bihi wanda da ban san shi ba amma kai ka sa son wannan abin a raina wannan shine istikhara na annabi Muhammad Sallasalam. wanda har daga cikin limaman yan shi'a akwai suka rawaito wannan nau'i na istikhara daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma wannan shine istikhara na musulunci duk yayin da mutum ke son yin wani abu ba takarda zaka rubuta ka saka cikin ruwa ka ce if'al la taf'al wanda ya fara tasowa sama shi ka ce wannan zan yi ba wannan ba musulunci ba ne, musulunci Allah ake baiwa lamari ka roki Allah bisa ga karanta sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kaga wannan istikhara shine abin da ya tabbata a wurin ahlus sunnati wal jamaa su ma ai shi'a su ma sun ruwaito wannan kan za ta cikin littafin shi'a mai suna makarimul akhlaq مكارم الأخلاق شافي نتالي أكو دا إشرين دا أكو الباب العاشر في آداب من الأدعيات الفصل الرابع في نوادر من الصلوات أندوب بحار الأنوار na majalisi shi ma ya fi da wannan ainihin istikhara mujalladi na 88 shafi da 228 kan hadisi na hudu babul istikhara bi ruqa za a ga wannan istikhara wanda shine asalin istikhara wanda musulunci ya tabbatar amma shi wancan da muka ji kuma fa wannan ba musulunci bane kuma karya ne aka yi wa Ali dan Abi Talib wa shine wannan zance da ke khalafawa alqur'ani yake khalafawa sunna yake khalafawa karantaswa na magabatanmu na kwarai na haka sai mu didita wannan da abin da addinin shi'a ke kiran musulmai zuwa gare shi magani wanne ne za a yi wanne ne musulunci da haka sai a riki wannan istikhara ka bayan Allah kafin mu ainihin wuce wannan wurin akwai wani dabara da bukaye kuma suke yi wa mutane yau ya kamata a falkar da al'umma na lamarin istikhara kan gamu da wani bukaye ce wallahi wane ko wacce wallahi ki sadaka saboda na yi istikhara abinda na ganin nan ki sadaka wallahi wannan fowan na ne ƙarya ne ka yi wani istikhara in ka ji irin wannan zaka sanin cewa shi bokan bai ma san me ake ce mai istikhara ba to akwai wasu miyagu haka suke akwai wasu masu sunan malum ma su ma dabarin da suke suna tucen mutane ke yi mutum ya ga oh, wani ma kan fona ake kira wala hajiya mata aka fi mai wannan domin mata sun fi saukin a same su ta irin wannan huskan ita hajiya wallahi na wani istikhara wallahi ki samu wani sadaka ko da na 100 cedis ne ki to an gaya ma ka yi sadaka istihara me kaka ne muka san istihara menene istihara kuma wani bai ma wani istihara in an yi istihara ba a ganin komai istihara ba ana yi ne a ga wani abu ba ba wani abin da shari'a shari'a ya gwada in kai istihara ga abin da zaka gani ce na istihara da na kwanta ban ga komai ba amma ba ce ka ga komai ba shi mafalki in kai yana iya zamowa gaskiya yana zamowa wani haka amma istihara bayan shi ba a jiran a yi mafalki in mutum ya yi istihara kamar da muka jin nan kawai sai shiga gaba aure kake so ka ga wata a unguwanku kana ga wacce da na same ta na aure ta wallahi da bukata na ina ga bukata na ya biya duniyan nan shi kenan sai ka yi istihara ka baiwa Allah zaɓin bayan ka gama istiharan sai ka je ka yi zance da ita muna ganewa in abin da zai taimaka wani sai Allah ya sauwa lamarin sai ka aure ta kuma akwai shari kila za ce ma ah, ban so ma an ƙara ganin ka kuma lokacin nan ba zai dame ka ba domin dama ka bar wa Allah zaɓi da shi ka yi istihara wani kasuwanci ne ka shiga bayan istihara sai da ka shiga cikin lamarin ba ka jira ka ce na hara ina jiran in yi mafalki ba inda annabi sallallahu kai isa hara ka ga wani abu cikin baici babu muna fahimta ai wani lokaci za ka ga wani abu mafalki cikin mafalki abin da yake dama ya dace da sauran ga ya ƙara jin daɗi abin da nake neman gashi na ma na gani cikin baici Allah ya sa ya tabbata amma ba istikhara na tafiya ne da mafalki ba sanan istikhara wani bai yi wa wani don haka sabis ga cani sanar na koyar da mu istikhara kamar yadda ya koyar da mu sura daga cikin alkur'ani ko me za mu yi mu yi istikhara kai za ka yi kai za ka yi istikhara ba wani zai je istikhara maka ba latana wannan nasu da kai baka same shi kuma ba wani istikhara abinda na ganin na wallahi a bada sadaka to an ce ma ka bada sadaka yau ka bayar gobe jibi shi a ce ka kawo kuɗi kaza za a ma wani istihara to an same ka kenan naka wasu bokayen wasu istihara suke wallahi karya suke wasu addu'a suke akwai wani boka ina tunawa wani lokaci kan facebook yasa ina send you message ina bukatan aiki ina bukatan kaza wallahi ga sunan shi mawu alhaji baba ko menene daga accra zama ganin kin ga wurin shekara kusan shekara goma kenan ya taimaka na ce mai ban sun abin da yake ciki ya bari ya kiya shi ne ma na rubuta kan facebook ce akwai wani makaryaci dan 419 ne sunan shi kaza da kaza dan buka ne yana inbox mutane da shi a sa hankali sosai makaryaci ne bai da komai da zai iya muku karya yake yana zaune a kira kai kana nan jamani ko kana america ko kai zai biya ma bukatan ka wurin kuma shi ma da ya samu kida da ya zo inda kake kawai in ka amince zai ce kawo kaza da kaza aiki za a yi da na rubuta abin sai hankalin shi ya tashi sai san da masu na san shi wallahi ne wasa ya gwada mai tambaye shi kai ka san ne ce mai wallahi da ka ne da message ka da biyu ta inda nake ba ma ko oh, kai ka gani na ce yanzu kan na zane kan kujera ne ne kake magana ce kaka barin tashi barin mutu yanzu ga ka isa bari in mutu yanzu ga in saura ba in ya tashi kan kujera wallahi makaryata ne kawai yan 419 da ya ga ba mai tsoro shi bane kawai inda ya shafa min lafiya kenan ya zauna lafiya da zauna lafiya tama da an yi haka kila dama kana da wani matsala shi ya dace da abin da zai gaya man ya dace da matsalanka shi kenan shi ka ba da kai da haka dewa da wurin da suke farawa kenan daga baya yana ce mai wai shi ba boka bane shi addu'a yake wa mutane Na ce mai wa sa ka wa ya ce kama wani addu'a ce addu'a da kake ke karban addu'a haka ke cewa kawo kuɗi kaza amma addu'a ce kai addu'a kake karban addu'a hoto da abar mutane suna zuwa wurin pastors da su su zo wurin maluma suna musu addu'a wani fa ce duka ɗaya ne ce irin wanda kake yin gada zuwa wurin su duka ɗaya ne duka 419 ne ba inda musulunci ya ce kai ka zauna wani wuri aikin ka ne zo ma addu'a ka biya ku. yace wai ga ma ana san addu'anka ce duka ƙarya ne kawai da haka istikhara shine wannan da muka ji a takaice ai kokari kuma a kiyaye mutum na da wani abu da ya abin shi lamari shi wannan istikhara amma ba irin wancan na caca da mutum zai sa if Allah taf'al wanda ya bayyana shi za a bi wannan ba musulunci ba ne kuma 'yan duniya masu ke wannan wa'ina ba su yadda da Allah ba musamman 'yan turu-turu irin 'yan china 'yan buddhism da hinduism da sauransu suke iri irin wa'annan istikharan ba musulmi ba na aka saya ku kare a kiyaye shi tambaya na gaban su'alu thamin wal arba'un tambaya na arba'in da takwas ma hukumar tasha'umu bil amkinati wal azminati inda shiyukh shi'a menene hukunci na camfi da wasu wurare ko camfi da wani lokaci ko zamani a wurin maluman shi'a mun san tasha'um camfi danganta sharri ga wani bugiri, a ce wuri kaza na tare da sharri kaza don haka in kana kasuwanci in ka bi wuri kaza ka yi hasara ko a ce zamani kaza rana kaza ba a tafiya ciki kai da muka san wasu ba su wanki ranar laraba wasu ba su makoki ranar laraba o laraba mugun rana ne abinda ke faruwa nan muke zancen shi can fili da lokaci wanda wannan abin musulunci bai san shi ba bar ma musulunci ya zo ya yaƙi ire-iren wa'annan tunanin ne gaba ɗaya akwai wasu ba a shara da daddare ba a wanki rana asabar ba a kaza ba a tafiya rana kaza suna nan da yawa wanda camfi ne ake yi shi a canfa wani abu a ce in kai kaza kaza ne shiga mutum in yayi shi ga hankalin shi na mai kaman wani abu na samun shi ta wani shi ake ce ma at-tasha'um camfi to menene hukuncin camfi da al'amkina wasu wurare a canfa wuri a ce wuri kaza in ka te kaza shari kaza zai same ka wurin sa'annan wal azmina da wasu lokuta a ce lokaci kaza ko rana kaza in ka aikata abu kaza abu kaza ya faru inda shuyukh shi'a a wurin maluman shi'a menene hukuncin wannan jawab at-tasha'um bil azminati wal amkinati min aqidatihim camfi a camfawa wani lokaci ko a camfawa wani bugire wani sharri yana daga cikin akidan 'yan shi'a su a akidar a akwai wannan sun yarda da shi yana cikin addininsu da shi ma suke bauta canfawa abu a ce wuri kaza an ka tafi kaza ya faru lokaci kaza an kai kaza kaza ya faru shi wannan yana daga cikin addini ɗan shi'a gaba ɗaya ma ce waftarau kathiran min ya ci dala ala zalik sun kago ruwayoyi da yawa da ke nuni kan iri iren wannan minha daga ciki maftarahu shuyuhuhum abinda malumansu suka kago an abi ayyub al-khazzar daga abi ayyub al-khazzar qala shi yace aradna an nakhruja wa mun so mu yi tafiya aradna an nakhruja so mu kai mu yi tafiya faji'na nusallima ala abi abdullah alayhi salam sai muka tafi wurin Ja'far Sadiq rahimahullahu ta'ala musallame tafiya ne za mu yi sai muka zo wurin Ja'far Sadiq domin musallame shi za mu yi tafiya faƙala sai ya ce ka annakum talabtun barakatar ithnain ina ganin kamar kun so samun albarkan ranar litini ne ku? na ranar litini kenan za ku yi tafiya kuna ga rana ne wanda kina da albarka shi za ku zo ku sallame ni ku wuce kuna neman albarkan rana a tani ne ku? Kuna na amince kwarai kuwa muna son albarkar ranar litini qala sai ya ce fa'ayu yawmin azamu shu'man min al-yawm al-ithnayn min yawm al-ithnayn yace shi akwai wani rana ma da ke tare da sharri fi ga ranar litini fa'ayu yawmin azamu shu'man min yawm al-ithnayn to wani rana ne ya fi ranar litini sharri yace faqadna fihi nabiyyana sallallahu alaihi wasallam rana a atani muka rasa annabi mu sallallahu alaihi wasallam ranar rasul manzon Allah sallallahu alaihi wasallam litini shi za ku nemi albarka a ciki ko tafiya a ciki wartafa alwahyu an nara nan ne wahayi ya bar sauka ran da annabi sallallahu alaihi wasallam ranar litini kenan la takhruju yawmal itinin kada ku yi tafiya ranar litini kenan litini ba sa'a mun ga can fiko la takhruju yawmal itinin kada ku fita ranar litini wa khruju yawmal thulatha ku bari ya kai ranar talata ku tafi yau litini ka ku fita haka wannan canfi kenan kaka yi tafiya ranar litinin domin rana ne wanda ke yana tare da sharri a ciki aka rasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka ku yi tafiya ranar litinin za ku yi tafiya a cikin rana wanda yake mai sharri muna fahimtar wannan wannan ruwaya da muke gani a duba littafin na malla ya hadurhu alfaqih malla ya hadurhu alfaqih na malamin shi'a mai suna ibnu babawai alkummi ibn babawaihi alkumi a cikin malla ya durul fake mujalladi na biyu shafi na 308 kan hadisi na 240 daidai a kashiyan babu ya ce babul ayyamu al'aukatun lati tustahabu fiha safar huwa babu babi na ayyam wasu kwanaki wal aukat da lokuta wanda yake yustahabu fiha safar wanda ake so mutum zai tafiya ma ya tafiya a cikinsu wal ayyamu wal awqat allati yukrahu fiha safar sanan da kwanaki da lokuta da ake kyaman tafiya a ciki yanzu kai a musulunci akwai ranar da ake kyaman tafiya ciki babu ko ranar juma'a da yake ranar da yake ranar ibada abin da aka gaya mana na musulunci lokacin juma'a ya kai kana gari kaka fita ba dan sharrin fitan ba dan kai sallan juma'a tare da jama'a an ƙara sallan juma'a ka ƙasa babu wani rana da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku bar rana kaza domin ranan ne akwai albarka musulunci bai san wannan ba ranaku guda bakwai nan duka Allah ya halicce su kawai za ka yi tafiya cikin kowane rana ka nemi sa'an tafiya a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ka roki Allah Allah ya kare ka ka yi tafiyanka lokaci da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana tafiya galiban shine cikin dare in kai kawai ne yace da kun san sharrin da ke cikin dare domin cikin dare ne shiɗannu ke shiɗancinsu ya ce inda kun san sharrin da ke cikin dare da wani bai tafiya shi kawai a cikin dare saboda akwai murga mun san sharri na shiɗannu cikin dare ake miyagun mutane mafi yawan ta'addancinsu cikin dare ake da haka ba a sun kana tafiya kai kaɗai cikin dare saboda a kare ka amma ba don darin na tare da wani sharri ba a tafiya cikin ba hana ba to amma wannan babin kwanaki da yake ana son kai tafiya ciki da wanda ba son kai tafiya ciki lokuta da ake son mutum ya tafiya ciki lokuta da yake ba a son ma a yi tafiya a ciki cikin wannan babin shi ainihin ibn babawai al-kummi ya fidda wannan zancen wannan kadubi babin ma ka san a addinin shi'a akwai canfi kan lamari na kwanaki da wasu lokuta wanda musulunci da muke akai wallahi musulunci bai san da wa'annan ababan ba gaba ɗaya at ta'alik ga ya anan malai ce hal yatawajjahu hadha dham ila al-hasan wal husayn shin wannan camfi da ake na sharri shin ya dace a dangantawa al-hasan da husayn a ce suke tare da wannan sharri a ce al-hasan da husayn Allah ya ƙara yadda a garin su jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce su ne suke tare da wannan sharrin shin ya dace kuwa to ne ah, to wani zance kuma ke ga na ce ne mata a'immata fi tikadihum al-ayyam domin a akidan shi a su limaman su ne kwanaki guda bakwai da muke da shi su nan kwanakin su ne limaman ba mu manta mun karanta wannan baya nan kwanaki dai sun ga su ne limaman su kuma tani alhassan da husaini kenan shaje kuma ranar atani bai dace ba a yi tafiya domin rana ne wanda yake na shari kina alhassan da su ke tare da sharin domin su ne litini muna fahimtar malaci shin ya dace a danganta musu wannan sharin kuwa haisu tarau ala abi abul hasan al-askari ta yadda suka kago da suka dangantawa abul hasan al-askari cewa rahimahullah Allah masa jin Allah masa rahama annahu qala shi ya ce wa hasha ma ce kuma Allah kiyaye ma yace fasabtu ismu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa asabar runa sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kenan annan sallallahu alaihi shine asabar wal ahad kinayatun amirul mu'minina al ahad kinaya ne kan ali an abi talib hafi al ahad kinai shine farkon khulafa khulafa dan shine al ahad wal ithnain al hasan wal husain litini wa alhassan da husaini kenan ai su biyu ne da haka su ne al'itnain to kuma an ce wannan ranar rana ne da yake yana tare da shi'umi yana tare da sharri da bai kamata a yi tafiya a cikin ba albarka a cikin wannan ranar kina danganta wannan rashin albarkar ne ga alhassan da husain domin su ne litinin a ruwayar ga su ke faɗi fa ga suka ce oh, alhassan da husain su ne litini kuma litini kuma rana ne mugu rana ne ba a tafiya a ciki yanzu wane ne mugu don kuka ce alhassan da hussein su ne litini kuma litini mugu rana ne naka wannan sharin su ake dangantawa zuwa ga alhassan da hussein allah ya ƙara yadda a gare su kuma wannan zancen zance ne na karya. kuma shi wannan zancen kado biharul anwar na majalisi mujalladi na 24 shafi na 239 za a gani kan hadisi na farko bab ta'wilil ayyam wa shuhur bil a'immat alaihim assalam babi na fassaran kwanaki da watanni ga wayannan limamai na gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za a ga wannan haka wannan kawai ma na tabbatarwa cewa wannan zancin ai zance ne wanda su kansu da su yi tunani sosai da ba su yi shi ba da su yi tunani sosai da ba su shi tama addinin sun haka yake kawai ana kagozance ne kowa na kawo abin da yake ya dace da wani akidarsa ko wani son zuciyarsa sai ce ai liman wani ma ya faɗa da ya muka ce muku hadisai na shi'a ba sanadi kada ka an ce imamu wani ya faɗi na sanadi babu sanadi kawai shi kenan kuma a wurin su hadisi ne domin su ba su dawo ma da batun wani sanadi a bi ba ruwan addinin shi'a da wannan ma gaba daya. ma ce waftara wa alan nabi sallallahu alaihi wasallama sun kago zance suna dangantawa annabi sallallahu alaihi wasallam qala cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa ha sha malaiku ce Allah kiyaye ma a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗo ya ce intahu misra intahu bil ha intahu ay milu an misra ko ku karkata daga barin kasan misra kada ku rinka zuwa misra egypt kenan In tahu misra in ku karkata daga barin ƙasan misira wala tatlubul muksa fiha kada ku so zama a wannan ƙasan kada ku so wala tatlubul muksa fiha kada ku so zama a ƙasan misra wala a sabu illa Ya ce ban zaci ba shi cewa yi wa huwa su diraya o ƙasan misra yana gadar da ko yana gadarwa mutum rashin kishi in ka zauna kisira za ka zama mutum wanda ke ba mai kishi ba ba ruwanka da kume ma ake ma wanda ba daidai ba in ka zauna misira shi ka gaji wannan wa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi wannan zance wannan zancen karya ne kaga wannan camfi ne kan wuri a ce wuri kaza akwai sharri tare da shi to irin shi ne aka ce wa'annan sallallahu alaihi ce kada ku rinka zuwa misir misra kuna tafiya ku kasa da wurin ku karkata daga bar wurin kada ku je ku zauna wurin fa domin zama misira yurisu diyatha yana gadar da ainihin rashin kishi ga mutuncin mutum mutum bai dawo ba da ya kare mutuncinsa in ya zauna misira haka zai zama ke yanzu 'yan misira mutane da ke ba su da kishi kawai ma wannan zancen kenan ba su da masu yan wurin ne kai ma kuka je ka zauna wurin domin in ka zauna wurin abin da zaka gaji kenan daga wannan wurin hu annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama shi wannan zance wanda biharul anwar a cikin ainihin biharul anwar na majalisi ya fi da wannan akan cikin mujalladi na 57 shafi na 211 kan hadisi na biyar kashiyan babul mamduhi min al-buldani wal mazmumu minha wa gara'ibuha duba babu ma da kanshi babul mamduhu min al buldan babi na kasashe da ake yabawa wal mazmumu da kasashen da ake aibantawa kina wasu kasashen suna da aibi daga cikin su ne kasan misra sai kawo wannan riwaya wa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa kan ƙarya waftaro sun samu kago zance suka ce la takulu min ali sham kada ku ce wane yana daga cikin mutan kasan sham mutan kasan sham ai an ce kasan sham abin da ya kama daga kasan palestine ya haɗa da su ainihin kasan syria da sauran wasu kasashe da ke wannan yankin a wancan zamani ana kiran wannan bangaren gaba ɗaya da suna sham da aka mutum ya fito na cewa haza min ali sham wannan daga cikin mutan kasan shamu ne wato annabi muhammad sallallahu ya ce la taqulu min ali sham kada ku ce wani daga kasan shamu ya fito walakin kulu amma an kun ga mutumin sham ku ce min ali shu'um ku ce daga cikin mutane masu sharri ne shu'um kenan wannan shamun nan ko ga ce sham asalin sunan shu'um ne domin mutane ne dake suna tare da sharri ɗan sham na kan kun mutumin sham kada ku ce wannan ɗan sham ne ku ce ɗan shu'umi ne yace hum min abna'i hum abna'u misr wasu na daga cikin 'ya'yan ƙasar misra asalin mutan sham ɗan misira ne kenan mutanen misira dama mun ji farkon hadisu <laughs> ba mutanen kwarai ba ne in ka zauna wurin ma za ka tashi ka zama ba mai kishi ba sai eh, to su yan shamun suna daga cikin na a misir suna daga cikin yan kasan misira lu'inu ala lisani dawud alaihi salam Allah ya tsire musu akan harshen annabi dawud akan harshen annabi dawud an tsine musu fa ja'ala Allahu minhum al-qirdata wal khanazir sai Allah ya sanya daga cikin su akwai sun zamo ainihin birrai sannan wasu suka zama aladu don haka mutanen sham 'yan sharri ne ya yi kushe ma mutanen sham kaga wannan camfi ne ake dangantawa bugiri kawai don mutum ya zauna wannan wurin sai zama mutumin banza haka wannan ba shi a cikin shari'a na musulunci a ce don mutum ya zauna wuri shi kenan zaman shi wurin ya maida shi mutumin banza ko wanda ke tare da shari wannan ba musulunci ne ba da haka ma ya kawo wannan ta'alikin shi ma wannan majalis ya fitar a cikin biharul anwar kashin babi da makaranta shi wannan ruwaya na farko at-ta'alik ta'aliki qala Allah ta'ala an ardi sham ga abinda Allah madauki ya faɗa game da ƙasan sham sham da aka ce kaka ce mutan sham ka ce mutane na shu'umi to ga abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa kan kasan sham ki subhanalladhi asra bi abdihi laylan sarki ya tabbata ga ubangiji wanda ya shan dare da bawansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min al-masjid haram daga makka a wurin masallacin na harami ila al-masjid al-aqsa har zuwa garin kudus a wurin masallacin nan na al-aqsa alladhi barakna hawlahu masallacin da muka albarkaci kewaye da shi kuma masallacin na kasan shamu Allah ko ya albarkaci hawlahu kewaye shi shi abinda Allah ce akwai albarka tare da shi kai ce shari ne ke tare da shi muna fahimta domin masallacin na cikin ƙasar sham shi kuma Allah ya ce kewaye da masallacin kuma Allah ya albarkaci wurin yanzu kafa hujja da cewa Allah ya tsine wa mutanen wurin akan harshen annabi Dawud shi ne za mu ɗauka mu ce wurin wurin shari ne ko faɗin Allah a alkur'an da ya ce alladhi barakna haulahu masallaci wanda muka albarkaci kewaye da shi yahu min na domin mu nuna wa annabi Muhammad sallallahu alaihi daga cikin ayoyinmu da muka tabbatar a wannan bugire innahu huwas samiul basir lalle ne Allah sarki ne mai ji kuma mai gani har sai aya ne ya zamo raddi ga wannan zance na cewa akwai shari tare da wannan bugirin saboda annabi dawud ya tsine musu Allah kuma ya ce inda annan sallallahu ya ce wurin masjidul aqsa masallacin ke? yake na haulahu mun albarkaci kewaye da shi kenan kewaye da garin ma da masallaci yake duka akwai albarka na Allah a wannan wurin wanda kuma ya fito wurin ake cewa mutumin sham ta ce to mutum ya fito sham kaka ce mutumin shani ka ce mutum ne na shu'umi mutumi ne na sharri saboda ya fito kasa da yake na sharri 'ya'yan ƙasan misra ne kuma annabi dawud ya tsine musu allah ya maida wasu daga cikin su biruri ya maida wasu su aladu da aka mutum ya fito wurin kasan ɗan sharri ne kaka ce mutumin sham ka ce mutumi ne yake tare da shu'umi ko sharri allah ya kare mu wannan shine addini na shi'a kamar da muke ji suna danganta shari ga bugiri ko shari mai rana wanda wannan abin na camfi camfi da ake duk musulunci bai san shi babban na yana daga cikin abin da yake kahurci musulmi na yi camfi ya zama alkhairi yana ga wani ne janyo alkhairi in wani shari ya faru yana danganta wasu daga cikin halittu na Allah subhanahu wa ta'ala a'a duk wani abin da ya samu mutum yana daga cikin kaddara da ka ba a danganta shari ga wani halitta haka Allah ce kullum yusiba na illa ma kataba ka lana kace babu wani abin da zai sami sha abin da Allah ya kaddare da haka wani abu ya faru in sharri ne ka san kaddara ne Allah baka cewa a canfi ne wanda suke danganta sharrin su zuwa ga wasu matan auren su wasu dangantawa uwayen su wasu dangantawa ƴaƴan su wasu dangantawa wasu abokan tafiyan su wannan duk ba musulunci ne ba to addinin shi'a an kana son kai irin wayannan abu shi ka kama addinin shi'a wannan su basu dawo ma da menene musulunci yanzu ma ƙarya ma su ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma ayi alhalin kuma ƙarya ne suke yi suna dangantawa manzon tsira annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi tambaya na gaba su'al at-tas wal arba'un tambaya na 49 tambaya na 49 hal yajuzu inda shuyukh shi'ati du'a ghairi Allah ta'ala shin a wurin maluman shi'a ya dace kai addu'a ka ruki wani Allah ka bar Allah ka ruki wani ka sun kai addu'a shi ka bar Allah shi ka ruki wani waliyi shin ya dace a cikin addinin shi'a wa mata kuma yaushe ne ma ya dace ka yi irin wannan addu'a? in ya dace muna fahimta in ya dace a roƙi wani Allah wurin addu'a to yaushe ne ake yin haka a cikin addinin shi'a jawab jawabi shine na'am in ya dace ana iya roƙon wani Allah ka bar Allah ka roƙi wani yajuzu inda shuyukh shi'a du'a ghayrillahi ta'ala a wurin malumin shi'a ya dace kana kana roƙon wani ba Allah ba bishart amma da sharaɗi fa me sharaɗin Allah ya take da anna zalikal mad'uwa rabban kada ka yi tunanin cewa wanda kake roƙon ubangiji ne kada ka yi tunanin kamar shi ma ubangiji ne amma kana aika roƙe shi in ka roƙe shi ka yi tunanin kuma ubangiji ne inda ka yi shirka kenan amma in ka roƙe shi ba ka yi tunanin ubangiji ne ba ya dace mun fahimci wannan zance ka aika roƙi wani mutum kana ga wani wali ne ka ce wali wani ka cece ni waliyi wani ka biya min bukata na waliyi wani zan shiga kasuwa wallahi ban san kowa ba shi kai ka taimaka min bukata na ya biya amma kada ka yi tunani kamar shi wannan waliyi nan ubangiji ne shi ba ubangiji bane amma ka roke shi ya dace kuma ya biya ma ka. amma an kai tunanin cewa shi da zaka roƙin ubangiji ne inda ka yi shirka kenan <laughs> muna fahimta ai ta yanzu in baka yarda ubangiji ne bisa ka roke shi wa ke iya biyan bukata banda Allah shin akwai Allah na cewa kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la kace da sallah na da yanka na da rayuwa na da mutuwa da gaba ɗaya na Allah ne ubangin kai kabar Allah kai kana roƙon wani wa ni ban ce shi Allah bane ina dai roƙon shi ne amma ni ba ban yadda ma kamar shi ubangiji ne ba dan haka ya dace wannan shine abin da yake tabbace a addinin shi'a qala imamuhumul akbaru al-humaini babban limamin su Khomeini wanda ya kafa daula na Iran daga 1979 wanda daga lokacin ne shi'a ya fara yaduwa da taimakon arna makiyan addini musamman kasan Faransa aka yi wannan lamarin tuda kafa wannan daular shi Khomeini shi ya kafa shine babban limamin su mafi yawan ababa da ake na shi'anci duniya a yau musamman na Isnai Ashariya Imam Khomeini shi ya tsara musu kai ake tafiya to shi wannan limamin shi ya ce إن الشرك هو طلب الشيء من غير رب العالمين وللين شركة shine neman wani abu daga wurin wani ba ubangijin talikai ba yace inna shirka lilli shirka huwa talabu shay shine neman wani abu min ghairi rabbil alamin a wurin wani ba ubangijin talikai ba ala asasi kauni ilahan amma ya zamo asali kai da zaka nemi wannan abin a wurin wannan mutumin kana ganin cewa wannan mutumin Allah ne to ka yi shirka kenan za ka nemi wani abu wurin wani Allah amma da tunanin cewa wannan da za ka nemi abu wurin shi shi Allah ne to in ka yi haka ka yi shirka kenan fa inna ma duna zalika laysa shirku amma in ba abin da ke koma bayan haka kenan za ka roki wani wali ko wanda daga cikin limaman su biyan bukatanka in ka yi tunanin cewa wanda kake rokan Allah ne ba wannan ba shirka bane muna fahimta shirka shine zaka nemi wurin wani Allah amma bi asas ko ala asasi kauni ilahan kai a gimshiki ko a kashiya asali tunaninka cewa wanda kake roƙon ga shine Allah to in kai wannan kayan shirka kenan amma in ya zama ba wannan tunanin ka roƙi wannan abu daga wurin wannan mutumin ba kai baka yarda shi Allah bane amma ka san bawan Allah ne waliyi ne in ka roƙe shi ya taimaka ma bukatan ka ya biya to wannan ba shirka bane inji Khomeini yace wala farqa fi zalika baina hayyin wa mayyit ka babu bambanci akan wannan tsakanin wanda ke raye ko wanda ya mutu kai ka roki wanda ya mutu kai ka roki wanda ya ke raye amma kada ka yi tunanin me shin Allah ne to in kai haka baka yi shirka ba ka roke shi inda baka tunanin shi Allah bane ba shirka bane yace wala farka. baina hayyin wa mayyit wa bambanci tsakanin wanda ke rayu ko wanda ya mutu in dai ka tabbatar mutumin kirki ne kaya ka roke shi kuma bukatan ka zai biya yace fa talabul hajatu min alhajar hajar wanda aka neman biyan bukata a wurin dutse fatalabul hajati min alhajari aw sakari laisa shirkan neman biyan bukata a wurin dutse ko a wani tudu ba shirka ba ne kuna ji bayan Allah kuna sauraron wannan da kyau bayan ya wani ce fatalabul hajja min alhajari aw sakhri laysa shirkan da aka neman biyan bukata a wurin wani dutse ko wani tudu ba shirka ba ne yanzu neman biyan bukata a wurin dutse ba shirka ba ne menene shirka muna fahimta irin musulunci na 'yan shi'a ke ga wani zance humaini ne shi ne kuma limaminsu wallahi duk wani wuri kaga shi'anci ya shigo cikin ƙasan bakin nan wallahi ya humaini ne sanadiyyar shi aka samu shi'a najeriya sanadiyyar shi aka samu shi'a ghana wanda asali mutan gana ba su taba ma sanin menene addinin shi'a ba shi da aji sunan shi amma shi'anci ya shigo ghana sanadiyar khumaini ne to mu ji maganar Al-Khumaini shi ka auna shin musulunci da wannan mutumin ya kawo ka dauki kamar da shi musulunci kuwa yace shirka inna shirka huwa talabu shay'in min ghayri rabbil alamin ala asasi kaunihi ilahan shirka shine ka nemi wani abu daga wani wurin wani da yake koma bayan ubangijin talikai amma da tunanin cewa wanda kake neman biyan bukata a wurin shin Allah ne fa inna ma duna zalika laysa bishirk amma an ka nemi biyan bukata a wurin wani halitta amma baka yadda kamar wanda kake neman biyan bukata a wurin shin Allah ne ba ba shirka bane wala farka fi zalika baina hayyin wa mayyit babu bambanci kuma akan wannan tsakanin wanda ke raye ko da wanda ya mutu me shi ya mutu ne kawai ka roke shi waliyuwa ne ka biya min bukata na inda baka yi tunanin shi wannan waliyin Allah ne ba to baka yi shirka ba sai ce fa fatalabul hajjati min alhajari aw as-sakhri laysa shirkan da haka neman biyan bukata a wurin dutse ba shirka bane neman biyan bukata a wurin wani malmalon dutse katun dutse ko tudu laysa shirkan ba shirka bane a addinin shi'a muna ganewa da haka wai da ke da wani gunkin su dutse ne asaba ba neman biyan bukata a wurin shi to addinin shi'a wannan abin shirka ne ko ba shirka bane shi an bincika wurin wa'annan mutane shin kun yadda wanga shi ne Allah in suka ce a'a mun san dai akwai Allah amma muna muka bi ta kansu mun samu biyan bukata wurin Allah to ba shirka ba ne. a addinin shi'a addinin Khumaini, a addinin shi'a a ashariya mutum ya duba littafin nan kashful asrar na Khumaini kashful asrar na humaini kuma shi wannan littafin ya kawo ne bayyana wasu ababen da yake yan shi'a jiya suna ɓoyewa da ya tabbatar cewa wannan tabbas haka abin yake kawai ka sani haka ne kada ka yi wani shakka a cikin littafin kashful asrar kan shafi na 49 a kace a ashiyan as-su'alul awwal wal ijabatu alayhi tambaya na farko da bada jawabi akai talabul hajati min al-amwat laysa shirkan babin kenan neman biyan bukata a wurin mamata ba shirka bane wanda ya mutu yana cikin kabari kaje kana neman biyan bukata wurin shi laisa shirkan ba shirka ba ne a addinin shi'a to muji wannan ta'alikin sai mu auna shi'anci da addinin mushrikai kafin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam akwai bambanci ko ba bambanci at-ta'aliq malan ce hadha huwa aynu shirki ahli al-jahiliyyah al-ula wannan shine ainihin shirka da 'yan jahiliya kafin zuwa annan sallallahu alaihi wasallam yazo shirkan sun irin wannan shirka na Humaini da yake cewa ba shirka bane to su shirkan sun irin wannan type ne mun san shirka ma iri iri ne to su jahiliya kafin zuwa annan sallallahu alaihi wasallam irin wannan shirkan suke yi qala qala Allah ta'ala Allah barke zaki ya ce ala lillahi dinul khalis ku saulara addini wanda yake tsarkakakken addini na Allah ne addini wanda babu shirka ciki shine addinin Allah walladina takazu min dunihi awliya wanda suka riki wasu waliyai ma bayan Allah suka riki wasu ababen bauta ma bayan Allah ma na abuduhum suna cewa ba su muke bauta ba fa ba ma bautan su illa li yuqarribuna ila Allah zulfa shaida dan su kusantar da mu zuwa ga Allah kusanci mu duba wannan zance da kuma ne akwai bambanci ba bautan su muke kira ba mai da su alloli bane wannan shine akidan mushrikai da annabi sallallahu alaihi ya yaki wallahi ba su yadda lata da uza sune alloli ba sun san akwai Allah wallahi sun yarda akwai Allah da haka za su fara magana suna cewa bismikallahumma da sunanka ya Allah za mu fara sun san akwai Allah wanda shine babba amma suna ga Allah nan girman shi ya kai ya wuce a ce kai tsaye ka ce Allah ba ni daga ka samu wani karamin Allah shi ka bi ta kan shi. ya neman ma biyan ka a wurin Allah wallahi shirkan yan jiya kenan ba suna da akida tunanin cewa wa'yan gumakan su suka halice su ba da aka Allah ce wala in sa'alta man khalaqa as-samawati wal ardi la yaquluna man Allah ka tambaye su wake azurtawa sun ce ma Allah ka tambaye su wake matarwa sun ce ma Allah sun yadda akwai Allah amma ya sunan su mushrikai wanda ya mutu kan wannan dan wuta Allah ce wallazi na ta kazo min dunihi auliya wanda suka riki wasu majibintan lamari kuma bayan Allah ma na abudu musu ce ba bautan su muke ba illa li yuqarribuna ila Allah zulfa shaidan nan su kusantar da mu zuwa ga Allah kusanci Allah ce inna Allah yahkum bainahum yawmal inna Allah yahkum bainahum fima hum fihi yakhtalifun lalle ne Allah zai hukunci a tsakanin su bisa ga abin da suke sabani kai ranar kiyama inna allaha la yahdi man huwa kadhibun kaffar lalle ne Allah baya shiryar da wanda yake makaryaci kuma kafuri to bayan Allah tsakaninku da Allah ku yi tunani sosai kawai ga ayan da wannan zance na Khomeini in kun iya ku samu bambanci tsakanin wannan da wancan za ku gano cewa shi an ci addini wanda yake an kafa a zo a fidda mutane kan musulunci a koma da su kan addinin maguzawa dama mun gaya muku cewa 'yan iran Addinin su asali mushrikai ne yan bautan wuta ne annabi sallallahu alaihi wasallam fara da'awa yana da'awa yana da'awa bi kai gare su ba annabi sallallahu alaihi koma ga Allah subhanahu wataala cikin halifanci na Umar aka rusar da daula na Iran nishi da wannan damuwan sun shigo musulunci sai suka kafa addinin shi'a addinin shi'a ya zamo kishiyan musulunci addinin shi'a ya zamo za a fidda mutane kan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya fidda mushrikai jiya akai a koma da mutane akai ba shi ba ya musu ya ce ka ya karoki biyan bukata a wurin dutse ba shirka bane matukar baka yi tunanin cewa wannan dutsen ne Allah ba ga mushrikai sun cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ma na'buduhum illa li yukarribuna ila Allah zulfa ba mutum su muke ba shi dai kawai ga sun kusantar da mu zuwa ga Allah ne kusanci shi Allah ce ƙarya suke kuma zai yi hukunci tsakanin su kan wannan sabanin da suke yi Allah ce shi baya shirye da wanda yake duk wani makaryaci kafuri da haka wanda ke da irin akidan Khomeini ga makaryaci ne kafuri ne kuma Allah ba zai shirye shi ba wallahi wannan shine addini hidi ga ayan Qur'ani ga maganar Khomeini wani wani ya isa ya ce karya ake wallahi ya bude kashful asrar ya kawo ya bude babin da muka bayar ko shafin na 49 ya bude ya karanta wannan shafi. in ba wannan rubutun a wannan wurin ya karyata mu in kuma yana wurin kai ka ce kai baka yadda da wannan ba to in kai baka yadda da muji kai baka yarda yanzu a wurin ka Humaini kafiri ne ko musulmi ne domin Humaini ya yana kira mutane a koma kan addinin mushrikai na jiya abinda Humaini yana kira mutane a kai kenan kaya ka nemi biyan bukata a wurin dutse ba wani musulmi zan da bai san cewa neman biyan bukata a wurin dutse shirka ne ba ko ba haka bane ce da haka talabul haja min alhajar Awi aw as-sakhar laysa shirkan neman biyan bukata a wurin dutse ba shirka bane addinin shi'a kenan me yasa wasu da tunanin ka ba kana tunanin kamar shi dutsen ne Allah ba da shi ba kai shirka ba su ma wanda suka yi shirka na ya yaƙi su sun ce ba suna bautan duwatsun ne ba shaidai don neman kusanci zuwa ga Allah kina Allah suke bauta amma za su fita kan duwatsun Allah ce ‘yan wuta ne da aka addinin shi'a da addinin mushirkai na jiya babu bambanci wannan shi ne addinin shi'a kuma wanda ya kamata mutane su gane wallahi shi'a yaudarar mutane suke yi da ce wallahi mu da kuruka addini mu daya mu da kuruka musulunci guda muke wallahi ƙarya ne wanda yan shi'a ke yi wani addini ne daban musulunci kuma wani addini ne daban babu abin da ya haɗa musulunci da shi'anci shi dai kawai sa irin riga na musulunci in ba haka ba ai wannan zancen kawai wallahi da shi kawai ne bambanci da ke tsakanin musulmai da yan shi'a da an tabbatar yan shi'a mushrikai ne kenan kai ka ganin shirka shi wani shi ba shirka bane ko dutse ka je neman biyan bukata wani shi baka yi shirka ba kaje kana neman biyan bukatar wurin wani gawa yana cikin kabari wani mamaci shekara ɗari ba ka yi shirka ba a addinin shi'a shi dai ka ce wannan da kake neman biyan bukatar wurin shi shine Allah ba wani Allah ko ina amma ka yi don ta wani mushirki ma nake tunanin ba ba Allah ko ina su mushirkan nan sun yarda akwai Allah ba suna ga Allah ya girman shi ya wuce a ce kai tsaye Allah ba ni shi an bi ta kan wani shi Allah ya ce kafurai ne mushrikai ne aka yake su kan wannan aka tada mutane kan wannan addini sai aka dawo mana da shi kuma da sabon riga kuma a tsakanin musulmai aka ce in kai ba shirka bane wannan shine addinin shi'a kuma kan wannan zamu ainihin aje karatunmu na wannan sati har zuwa sati mai zuwa sai mu tashi kan tambaya na hamsin daidai fa khataba Allah nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam lailatul mi'raj fi itikadi shuyukh shi'a yaya Allah ya yi magana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dare da aka yi isra wal mi'raj a akidan shi'a za mu ji magana kuma a wannan wurin cewa har sallallahu alaihi da Allah zai yi magana da shi da muryan Ali Allah ya magana da shi Allah na magana ne annan sallallahu na ji kamar Ali ke magana kaga wannan akwai bayani wurin kuma akwai bukatan aji menene abinda yan shi'a suke kiran mutane zuwa gare shi Allah ya kare mu sanin ko akwai tambaya akwai tambaya za mu ba da dama a ko babu tambaya sai mai addu'a mu tashi dama lokacin da ya riga ya cika na amna ji mun tsaya ana amma kafin mu tashi karin tunasarwa kan karatu da muke yi wata wata kamar magaya muku wannan wata jibi asabar insha Allah akwai karatu tsakanin magabdal isha wanda babban malamin mu Sheikh Muhammad Bashir Musa shi zai gabatar da karatun Deputy Regional Imam na Ahlus Sunnati wal Jama'a shi zai karatu kuma kan maudu'i mai muhimmancin gaske matsayin mace a cikin musulunci wannan shine maudu'i wanda za a yi karatu a kai ran asabar kada wani ya zauna kawai ya ji labarin wani wuri kuma mai sallan magrib gaba ɗaya nan ga saboda a fara karatun da mu don mu samu cikakken fahimta kan abin da za a gabatar sa'annan bayan wannan sati mai zuwa kamar magana muku akwai ainihin aiki da za mu yi unguwan nan akwai ainihin clean up exercise da za a yi na shara ta inda za a fidda wasu shara da ke ainihin zamowa sanadiyya na samun curuta daga barin mutane su kamu da wasu curuta wanda yake in an yi an gyara za a samu sauki wanda kwa zai taimako ga mutane gaba ɗaya ahli sunna wal jama'a musamman aswaj youth sanan da aswaj hausaland platform an shirya za a yi wannan aikin ana ku kowane ɗaya daga cikinmu ya shigo ciki sannan bayan wannan nan ga a wurin masallacin za a yi blood donation za a ba da jini da a ja a ajiye a taimakawa mabukata yayin da suke cikin hali na ainihin bukata wanda an yi arrangement da Holy Family Hospital sun kawo kayan su nan wurin masallacin mun nan ana kiran kowa da maza da mata ba aikin maza kawai bane da maza da mata ka ba da sadakan jininka ka iya ka bayar in ka bada kowane wata hudu ka ka je a ja jininka kowane wata hudu ka ka ja jini ka bayar kuma in ka da jinin da an ja jinin an kare bayan awa 24 jinin zai sake dawowa da an ja jininka 24 hours ya koma kan ba taba jan jininka ba da wata hudu kaya ka bayar kai tunani kada da ka samu jininka kwalba goma an sa ma wasu rayu ranar kiyama me yake ga zaka samu wurin Allah subhanahu wataala kai tunanin wannan wanda ba kuɗi zaka bayar ba jinin Allah ya sanya yana jikinka kuma Allah ya sanya jinin ke amayo kansa da an ja shi jinin kansa sai sake amayo wani sai yi didi kafin gari ya waye da haka wannan abu ne wanda yake ka iya cikin ainihin sauki ba da ka kashe wani dukiya ba ka yi wa kanka tanadi na guzurin tafiya gidan lahira da kowa ya yi tunani sosai kan wannan matsayin kowa kuma kokari ya shiga ciki asabar mai zuwa daga safiya za a fara har zuwa marinci a nan inda mutum yake duka ya iya zo wurin mana masallaci ne ya zo ya bada jini muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana lokacin lafiya kuma ya sa ya kai muna da ƙarfi da za mu iya taimakawa cikin wannan matsayin Allah kawai san irin abin da mutum zai samu in ya shiga cikin wannan lamarin Allah ya kai mu lafiya marinci akwai karatu na alfikul muyassar Allah ya nuna mana lokacin abin da muka faɗa wanda yake yare da Allah ba mu ladan shi kuskure ku tuntube harshe muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala muna afwa ya gafarta muna subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh